إنه القرآن حيث المعجزات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن wasu kan fassara cewa mai rahama a duniya arrahim mai jin kai a lahira ta kuma dama so kake ka samu duniyar ka samu lahirar yasa zai ce zirrahmatul wasi'a zirrahmatul wasila wasila shine yana da rahamar gamammiya da ta shafi kowa da komai amma ya keɓance ta ga muminai a lahira wa kana bil rahima ko kuma yana da rahama ɗin yalwatacciya kuma shi yake sadar da rahamar zuwa ga bayinsa.